Bismillahir Rahmanir Rahim Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'an bi ihsan ila yawmiddin mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan mafarkin alhadid shine kaman karfe ah, Muhammad bin Sirina a cikin littafinsa tafsirul alam ah, babi ah, watan shafi na uku da 380 daidai yana magana akan al-haddad al-hadidu wato shine karfe ga abin da yake faɗa wato ya fassara mawarkin karfe shi wannan bajimin malami mashahuri a fassara mafarki shine Muhammad bin Sirina da aya da ta zo a cikin suratul hadid aya ta 25 inda Allah madaukin sarki ke cewa wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un nas yace watan shi ƙarfe dukiya ce da ƙarfi za a samu da ɗaukaka da buwaya kuma cinsa tare da waina watan gewayawa ne da arziki da kuma tara shi amma dalilin neman abubuwa na rayuwa saboda harkokin yanzu duka suna juya ne tattare da ƙarfi sannan taunarsa kamar yadda ake tauna abinci cin naman mutane ne ma'ana yi da wani ne. saboda haka in ganin shi kawai kai ƙarfe to lalle za ka samu watan galaba akan makiya saboda yawanci karfe da shi ake sarrafa a duk makaman da ake a yanzu an yi ka cewa wani namiji ya je wajen jafaru sadiki alaihi salatu wasalam jikan sai na abakar ya ce ni na ga cewa kamar ubangiji na ya ban karfe kuma an shayar da ni watan kunu sai eh, jafaru sadiki ya fassara mai da cewa ka sanar da ɗanka sana'a ta annabi dawuda alaihi salatu wasalam shine sana'ar yin watan kamar watan aikin eh, watan eh, aikin karfe ko a ce kira sannan jabiru sadiq ya fassara mai da cewa amma za ka yi wata jinya mai ɗan yawa wadda a cikin wannan jinya za ka rasu sau da haka muharkin karfi yana da mahimmanci yana da kyau dukkan wani tasarifi da ake yanzu mana jujjuya al'amura dole yi da ƙarfi dukkan wata garba da ake samu na makiya dole yi da ƙarfi salamu alaikum